من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شكل لتاية مختصر خليل منا شاهي نتريبيو دا تمانين دا أف منا شكل أبنا بابا عوري ومزو أنغني أمتين wa in na za a la'auli ya'u fil aqdi aw na nazar al zauji yau jaya ta kata wato su auliya'u waɗanda an da haƙƙi kuma su gudata ba wani wanda ya ɗara wani wajen matsayi ga matar ila ɗiyanta na ko kuma ‘yan uwa na kai ko ‘yan uwa la'abbai ko kuma ammomi wan uba ko kanan uba ko ɗiyan ammominta kai ko ɗiyan ammominta la'abbai wannan ya ce shi zai jibinta kullum aurenta ittifaki sun kai aka miji kowa ya yarda zaidu na ya bade ta eh an yarda shi muhammadu ya yarda a bashi khalid ya yarda a bashi to amma ga wa za a nema a daura aure kowa ce ni aka nema gara ya gwada shi ma yana da matsayi kuma abin rikicin ya kai ko ina har aka kai gidan hakimi eh halan wargina ah. hmm? nazar al-hakim alƙali ya duba ko kuma hakimi ya duba wa zai jibinci kullum aure daga cikinsu duk wanda alƙali ya naɗa ko wanda hakimi ya naɗa shi kai muna tare da kuwa awon zauji ko kuma wa ‘yan tanaza al'auliya in wale sun kai jayayya ke zauji wato shi zaidu ya jingina ga muhammadu ce Allah ya wannan taka ka son ka taimaka ne sai bakar rashi shi ko sai jingina ga halidu kuma kowane ya ta tunga shi wani na ba ta jin magana kuwa sai tashi an ga tawa inda take take to eh, ina za ta ji wa ita sun sai su haɗa kansu duk wanda sun ka ba ta tayar cikin waɗanda awo eh amma shi zaidu ya ce shi sai shi shi zai bai shi go bakaru ya ce a shi ka bai shi ko kuma wane ya kaso shi go wance ce wane ya kaso muna tare da kuwa nazar alhakim sai alƙali ya duba wa ya cancanta a bar mashi jiɗinci wannan matsala ya bayar ga wanda ya dace awo so nan ka san ita hukuma ita ita karba jayayya nan sai a teku kuma ya an ka ta duwan an ka ba sai a dawo da wanga da an ka hana ma a teku kuma tsuguna a dama a yi ne a bai sa ya tunga ba addini shiga ba kenan in wannan tun da kenan ni ba kuwa nika ba mutanen mana kowa ka fita ba eh eh Allahu akabar. wa in azna li waliyin fa aqada fal awwal ya dangita ko ina ta aza hannunta akwai yaya ko ko ina ta aza hannunta akwai ammi ta ce ziyara amminta ta ce babai ce na'am ta ce da Allah in ka samu wanda ya dace da ni na bar ma ta kaɗa na ne da sai hito sai kuma ta koma gidan gidan halin na ta sai da sai to sai ta ce gidan muhammadu ta ce babai ce na'am ta ce Allah zaman ga ishe ni kowa tsoron ka kuwa ya kai saboda matsayin gidanmu in ka samu mijin da dace da Allah ka dana armi in ce babu komai data abin a wata addu'a tana hita sai an ka zo inda babanta wancan yace data ta kuma na baka shi kuma wata an ka zo inda yake ce shi ma data ta ba suwa to rana daura aure ce ta to a to asibiti yau muna wata rana muna larba khalid ya ce a to asibit shi ma muhammadu ya ce a to asibit kowanne cikinsu bai faɗa ma wani ba za a dawa wanta armi amma waɗanda suka gayyata mutane gudana an ka zo ran asibi an haƙulla aure gidan khalidu an ka zo ran asibi an haƙulla armi gidan muhammadu mata nawa mata guda jama'a har ka gabata nan jaya ba fa'aqada to tumun farko walil awwali sai a ta cikin su wa an farko wa an kaɗa ma armi sha ko da ko biɗa ta ita ta jinkirta in dai shi an ka kulla ba aure an ka tabbatar da an ba sha ɗai to shi da mata amma sharaɗi in lam ya talazzazi sani bila ilmi a shi wanda an karɓa sha ɗaya da rabi an ƙulla mai sha ɗaya da rabi shi sai an ƙulla mai sha ɗaya mai sha ɗaya da rabin ga shi sai izu masu ɗauka amarya tun da wuri eh ko ka abin da aka waɗi ba kai ina magana ta tsaya jayayya ta ko san an yi haka ita ba ta saka miji gurana ba ya aiko a ɗaukar mai amarya an ka ɗaukar mai amarya shi mai sha ɗaya da rabi shi ko wancan mai sha ɗaya na ta yana shirin ya izuwa ɗaukar amarya eh ban ji ba yana da ɗan mota a yi shi da mota ko da an ka zo a shi an da amarya an yi gidan da rabi a ah, kuma ba an ce to kai ko wani shi ka san dauko ba amarya kai kace ah, mutum dauko amarya ita ah, shi ba doko amarya ce ba an ce ka dai sai gida ka duba ko dai sai daki na duba ba kowa wani ya bar daki ne yana na an ka ce to ba bahasi ko da an sai gidan Muhammadu an ka bincika yace ah ai an dauki amarya miji da an kula an ce to ai halin shi ma dan amon ne an ne yace a sha to karhe nawa an kai an ka ce ai gidan Khalidu karhe goma sha ɗaya an kai yace to nan ko sha ɗaya da rabi mun kai a yi maza a mai da batan nan gidan Khalidu ko da an ka ta miji na cikin ɗaki har sauran ɗaki wannan haɗin sha'u to kaka an ka ce a ƙwanƙwasa ɗaki an ƙwanƙwasa ɗaki an kai waje miji ya zo an ka ce kai kaka kai ka ɗauka wata mutane ce Wata mata mutane Ya ce mata ta ta gidan Muhammadu an kadara mata arme an ka ce akwai da yar ma arme yaya ne na canza bakin yar ma arme da wasu sha dai kai ko na ka sha dai da rabe su to gaskiya ko abu ya ɓaci. in lam yatalazzaz Sani. don haka shi wancan sai a ce a bashi kuɗi na sadaki a na Abin da ya ba ta kyauta tun da su kyauta ya bata wani a haita batu ne hmm? wa kullum ma yursiluhu zauji ila zawjatihi Ko in yakun hadithun sambaha wala zu'a taha. to saboda haka yanzu ciwon wanga na biyu na farko sai a haɗa mai kai hankuliwa ne alalasai na farko al'amari haka Allah ya kawo shi shi ko wanga nabi ya ce wallahi banda labarin an ɗarwa ne da shi in lam sani bila an ka ce to ana amsa matan na mai suwa ma wanga na farko in ya zan arme na shi ya gabata ya ce walau ta yi buhu, ko da ko ta juya ta ce a kulla mai aure an samu miji wanga an wada ta faɗa mai da wata shidda sannan ta taho bayan wata shida sannan ta faɗa mawan ƙane ne ga fawwalawa ɗar ma'almi wani gaya to ko shi ya riga an ka samu kaba da mun kwaɗin ga mata ta kuce mana farko shi hankuri in yana in ko ba shi hankuri abin da zuwa shi shi eh abin rami amma inda za ta komawa matan na biyu ɗin gaba ya talazzuzi illa ta kun fi iddata wafatin kai shehu su shawali ba a bari komi amma in bata zan cikin idda ta kaba ba in ba zan cikin idda ta kaba ba ashe an ɗarma arme ƙarfe goma sha ɗai wanda an ɗarma mai arme ƙarfe goma da rabi ƙarfe goma sha ɗai da rabi shi bai san ita ya kabe ba shi kuma wancan bai san ita ya kabe ba abokan juna na ya wada mai wane ce na amince ina ita ya dawo don yau a bikin ɗan mami ya to a wada Allah ya ba Allah kai kala ya dawo da kai lahiya an kulla auren ga sha ɗai shi kuwa sai ayyana sha ɗai da rabi ana gama kulla aure ne sha ɗai shi kuwa ga ana ana kulla nashi za ana kullin nashi sha ɗaya da rabi sai ji waya layi an ka ci tuwa na da yaban kwana da kai ya yi ta nan da ya amma yana bisa ga hanyar da an ce mota ta haɗari da su to amma ba a sami ake ciki ba yan sai ku jira ko da an kulla armi sha ɗaya rabi shi kuma ya ɗauki mata ya gida da ita kun san kamar da muka faɗa da ko yana cikin ɗaki an ka buga mai an ka ce wani fito ce lahi an ka ce wani na kaga sha ɗai na kuɗa haƙun armeni na sha ɗai to sha ɗai kamar da minti goma mota ta ya ɗari shi amma ko da sha ɗai da kwata sai Allah mai cika ta shiga idda wafati matan mace ta aura mai ta kaba ta a gida ne ba maganar ta haramta ba har abara ba su koma arme ko babu duniya ta bi ta harimina illa ta kufi da tauhati ai ya tsanani wa halal alimi sulahu in karanta shi na da ku cikin askari eh? ƙwarai ku walau ta ƙaddama al'akadu alal azhari ko da ko ashe ko da aka yi magana ga ta ƙaddama al'akadu minas sani ala idatul wafati alal azhari gun malam na rushidi ni ka kawai wannan ya kama gana aha bari mu zo akwai magana ta nan gaba ko sai ha ko ba shi na ba an buɗe akadi na kowanne daga cikinsu bila da laƙin ba da rabsuwa ba ya akada da zamanin ya an kulla auren na lokaci guda a gano da armen zaidu da armen bakaru duk lokaci guda an kulla su duk shaɗe shaɗe na ina jin kamar irin yanzu da ya zama na da ala kila garin daban-daban na ko ita kila tana misali tana koko amma tana da uba ga tana uba binnin sai magana da su ko wanda ya kulla a ta shaɗe ko ba haka ba sai aka gano an ɗarba shi lokaci guda to buɗe shi aka yi bala da lakin cewa ɗaya za a yi kowane miji kama jiki ne Allah Allah an yi bai da mahalli ko kuma au libayyanatin bi ilmihi annahu salih ko an ka samu shaida cewa ya san shi annabi dutsa ɗai na yi la ya akarra amma banda inda ya hurci shi na biyu baya ya talazzuzi da sani ne cewa shi na biyu na wannan abu da alamai na biyu ɗin dai banda na harko banda na harko hmm. kuma wani harko awon auji hilar zaman ko ku an ga jahilci zamanin da aka kulla auren ba san wanda ya gabata ba san wanda ya jinkirta ba amma an tabbatar da su abin nan to shi ba sai a bude su amma wannan da kake aka ba ya ka wannan magana kenan wallahi ai akwai sauran gaba wa in matat in matat ga za ta waliyai da ta mutu wajen hira al’ahab an ka jahilci wa ya cancanta da mata kofin su kaulani ina mai magana gado a cikin magana gado na ayi batu yi haka san magana guda a abin ko su mallai masu yi dusu su ayi batu yi shin akwai gado ko ko babu gado gare su to in muna koma ga magana suna gado alal irsi sadaku. ya an ce suna gado to kowa ko kawo sadaki kowa ya kawo sadaki wa'illa ko ko kuna ganin ko ku ya yawa ta wata mutsisuwa in ya yawa sai mu ajiye wa alal isi wa alal isi mun ta sai mu walwale shi hmm. Aga wasa? Musa. To lallai ko da na ma wasa Musa. Sai dai kuma ya an ka ci zuwa za a yi eh. a kan matsa mu isuwa ko wa ana irsi fasadaku ya an koma ga magana cewa ana gado ko ba haka ba to sadaki wajibi na kowane daga cikinsu kuma ba sai kamili wa illa in ko ba a ce akwai gado ba an kai hukunci da rashin gadon to wa za'idu in an ka abin da ya karu bisa ga sadaki gadon su shi za a basuwa abin da ya karu bisa ga sadaki na gadon su eh, a sadaki wannan kenan wa'in mata rajulani in kuma zajen gabi sun ka mutu bayan kula musamman mai ita ga darasan ba haka nan fala'irsa wannan kan babu gazu eh don maza ba zama ba zama mazan mata guda mun ƙara wannan wa ne ya sulmu ta naƙila ta yi na mulgas wai yanzu nan a matsalar ta kace mai ta kai kotu ana son a tabbatar da wanda adamata sai an ka samu shaida adalai hudu shi zai na da adalai biyu suna shaidawa da shi da mata kuma armeniya riga yi kaza shi ko muhammadu yana shaida adalai biyu shi ma armeniya riga yi kaza to wai a dawo ga cewa shaidawa ta zama adalai ba akwai wannan maka shari'a ana eh ai ba magana suka nan ba magana barazanci ta suwa sun ka yi zama adilai domin a koma ga shari'a abin da shahi hukuku to ana koma ma'adan ko ba koma to nan a aure ya ba waɗanda sun ka yi zama adilai zaman sun yi zama adilai bisa ga na muhammadu ko na halu sun ko na muhammadu sun yi zama adilai bisa ga na khalidu to wannan an yi jiwa da shi ba a kula da wannan awo an kori wannan an ka ce in mace bata gaskata ba walau saddaka lahar barasu ko da ce Allah ya shi ya riga ba da yadda da wannan so ko sai hamusa to sai ni aha Wani ku. a yanzu kai yanzu sun gudu da an kai bai gwada maka ba in hmm. hmm. ka? a'a ai ta kaba abin da ka sa dama don zaton akwai ciki don a samu kubuta shi ina na muke